makiyaya da manoman Nijar albishirinku. Shin ko kun san itaciyar Luzern? ciyawa ce ta musamman mai kosar da dabbobin ku. Ana ce mata sarauniyar ciyawowi. Tana fitowa da jimawa har zuwa shekara shida. tare da bada damar ɗiba su da dama a shekara. Luzern na son wuri mai zurfi da aka gyara da kyau. Ku saka ta a watan Fabrairu ko kuma Mars tare da ƙasa kaɗan sannan ku ba ta ruwa kowane sati. Tana fitowa da sauri kuma kuna iya fidda ta bayan wata biyu daga nan kowanne kwana talatin zuwa arba'in za ku samu sabuwar shifka ku cire sannan ku shanya ta kwana biyu ko uku sannan ku aje ta shanunku ragunanku da ma awakanku za su so shi sosai lucerne na da sinadarin protein kuma tana arzuta gonakinku tare da idan musanya lucerne ta fito domin ciyarwa da kyau da ma samun riba sosai Domin duk wani ƙarin bayani sai ku kira lamba 777 inda za a cire muku dala uku ne kacal.